يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يوم أكمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساكر داود موانا رانا تجمع آه بيو قوة رمضان ألف دلري هدو وتتيدي دي دقوم شاترا ga watan yuniyo shekara ta 2015 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta bakwai a cikin alkur'ani suratul araf a jiya cikin yardan Allah da taimakonsa da nufinsa mun tsaya akan aya da take mana bayani wato akan Okoba ko kuma saukar da annabi adam alaihi salatu wassalam da shi da hawa daga cikin gidan aljanna wato aya ta 25 kenan to gabanin mu ci gaba akwai wasu tambayoyi da suka zo wanda muke ga ya halatta mu'ansa ko ya dace mu'ansa ansa gabanin mu ci gaba mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malar lafiya da imani amin wani aljanna ce annabi adam yake ciki kuma har aka sauke shi kun san Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin aljanna gida-gida ce wani zubin kaji ya kira ta jannatu adn wani Zuma ya ce jannatul firdaus wani karon ya ce jannatul ma'awa to shi wannan mai tambaya yana so ya san shi annabi adam wacce aljanna ce ya zauna cikin waɗannan aljannonan mun fahimta tambaya ta biyu ƙur'ani ya yi magana cewa duk wanda ya shiga aljanna ba zai fita ba har abada don allah malanka ya min cikakken bayani to eh, bacin da ya kyautata ma shi mai tambaya zato da sai ce na shaƙi ƙanshin rashin yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kun san galibi su ne suke waɗannan tambayoyi wai Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ya adamu kun anta wa zawjuka aljanna ba aljanna ake nufi ba abinda ake nufi wai wata gona ce to kaga in ka ce gona ce a ƙaulin wanda bai yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam muna da bukatan mu san wane ne ya fassara ta da gona dole sai ka kawo mana dalili domin tafsiri ba a yin sa da ra'ayi na'am mun yadda an ce aljanna asalinsa a madaran lugha ma'anarsa gona ce to amma kai da kace gona ce wa ya gaya maka gona ake nufi dole sai ka yi bayani in baka da dalili ra'ayinka ne kake bi in ko hadisi ya ce a'a wani gida ne da ake ce ma aljanna kace kai baka yarda da shi ba to kaga bamu da magana da kai a don haka amsar ka ita ce Allah subhanahu wa ya ce aljanna wa ya adamu kun anta wa zawjuka Aljanna? ya ce da kai da matarka ku zauni gidan aljanna wane ne daga cikinmu yake da haƙƙin da zai tirke Allah ya ce sai ya gaya masa suna aljanna to tun da ba mu da wannan mu dai mun ɗauka akan ya ce aljanna kuma aljanna anan muka tsaya kamar misali malakul maut Allah ya ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum mala'ikan mutuwa sai muka samu hadisai wanda suka zo suka baiwa mala'ikan mutuwa suna azra'ilu hadisan nan duk gaba ɗaya ba su inganta ba amma sunan da Allah subhanahu wa ta'ala kira sa malakul maut to wane ne cikin mutane ko aljanu ko mala'iku wanda zai je ce sai an gaya masa sunan mala'ikan mutuwa akwai shi to don haka waya kifa inda amrihi wa nahyihi abinda Allah subhanahu ta'ala ya rufa karka zama ba ka ce sai ka binciko abinda kuma ya bude to karka tuke ka ce don me don haka aljanna ce ka tsaya akan haka tambayarsa ta biyu ya ce to ai aljanna an ce in an shiga ba a fita to su ya aka yi suka fito domin waɗanda ba su yarda da hadisi ba yana ɗaya daga cikin hujjojin da suke kafawa kai da kace aljanna wa ya gaya maka aljannan an shiga ana fita eh gaskiya ne aljanna ba a fitanta in har an mutu sannan aka shiga amma an kafin a mutu ne aka shiga to da yiwuwan za a fito kamar yadda annabi adam ɗin ya fito an gane duk waɗancan ayoyi in ka ɗauka gaba ɗaya Innan ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala duk wannan ana magana bayan an mutu ne amma kafin a mutu a duk matsayin da kake yana iya sauyawa yana fata an fahimta don haka wannan babu wani iskali ko kuma cuɗewa a cikinsa sai wannan ya ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara ma lafiya don Allah malam ina da tambayoyi guda biyu menene hukuncin kafirin da ya musulunta a hannun ɗan shi'a kuma ya mutu a shi'a ya musuluncinsa yake to shi Allah subhanahu wa ba zai kama shi da zunubi ba me yasa saboda ya zo ne a sanar da shi amma sai aka ba shi a kan ita ce gaskiya to da'iman abinda malaman usulul fiqh suke cewa gabaninsu ma hadisi ya ce innamal a'malu Niyat. Allah subhanahu ta'ala zai duba niyyarsa shi yana neman gaskiya ne shirya yake nema don haka sai yazo ya ce ba ni ita amma sai aka bashi bai bai aka ce a'a gaba ce aka baka sannan kuma ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum Allah yakan duba zuciya ce to tunda zuciya ce Allah subhanahu ta'ala yake dubawa shi Allah ba zai kama shi da bannar da aka ɗaura shi akai ba tunda ya ce ina son musulunci ba ni kai ne ahalin abin kai ka kasansa kai kuma sai ka ba shi karya. shi yasa a cikin waɗannan hadisai malaman usulun fiqh suka fitar da ƙa'ida guda ɗaya suka ce al'ibratu fi shari'a bil maqasid wan niyyat la bil mabani wal alfaz abinda shari'a take lura da shi niyya ba lafazinka ba ba kuma maganganunka ba domin inda lafazi ne mutum wani zubin yakan faɗi saɓo bisa kuskure amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai kama sa da wannan saboda ba niyyarsa bace misali ɗauki hadisin da ya zo a cikin bukhari rahmatullahi alaihi Allah subhanahu ta'ala yana mana bayani ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah yana farin ciki da tuban bawansa wanda zai yi laifi ya tuba har sai annabi yake buga misali sallallahu alaihi wa alihi sallam da wani mutum wanda ya shiga cikin sahara yana dauke da raƙuminsa duk kuma kayansa na guzuri yana kan raƙumin raƙumin ya kwanta yayi bacci sai ya nemi raƙumin ko sama ko ƙasa babu shi yana nan yana cikin jimami yana cikin alhainin ina zai ga wannan raƙumin yana waiwayawa kawai sai ga raƙumi ya dawo saboda tsananin farin ciki yana so ya gode ma Allah subhanahu ta'ala sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Allah kai ne bawa na ni ne mahaliccinka saboda tsananin jin daɗi to kaga da kama mutane ake da lafuzan baki kaga anan wannan za ka iya cewa fita musulunci ne to amma annabi alaihi sassan sai ce mana yadda wannan mutum ya ji daɗi da dawowar raƙuminsa Allah subhanahu ta'ala ya fi shi jin daɗi da bawan da zai yi zunubi ya dawo ya tuba muna fahimta don haka shi ba shi da laifi ya zo ne a ɗora masa gaskiya aka ba shi ƙarya kuma wannan ya tabbata a cikin sahihin hadisai da sunan akwai mutumin da ya kashe mutane 99 ya je wurin wani malami yana neman fatawa malami ya ce baka da tuba fa kammala bihil mi'a ya ci kasa 100 da shi ya je wurin na 101 ya ce ina da tuba ya ce eh amma sai ka bar wannan kasa ya bar wannan kasa bai isa inda yake so ya tuba ba sai ajali ya same shi fa zuwiyatil ard sai aka nade masa kasa sai ya zanto fa kana ila ardin rahmati aqrab sai ya fi kusanci da kasar rahama Allah subhanahu ta'ala sai ya anshi ayyukansa kuma ya gafarta masa zunubansa ga hadisin wani yaron ba yahudi wanda ya tabbata a cikin bukhari rahmatullahi alai ba yahudan nan yana yi wa annabi khidma ɗansa ya kwanta bai da lafiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga ya same shi a kwance sai ya ce a tashhadu anni rasulullah zaka shaida ni manzon Allah ne yaron nan sai ya kalli mahaifinsa babansa sai ce ajib aba qasim an shi kiran abu qasim sai ya daga kansa ya ce na'am ya faɗi wannan ko sallah bai yi ba bai yi azumi ba bai yi hajji ba bai yi zakka ba Allah ya anshi rayuwarsa annabi sallallahu ya fito yana murmushi ya ce laqad anqastuhu minan na haƙiƙa na tsamar da shi daga wuta ashe har kullum shari'a tana lura ne da abin da ke cikin zuciya don haka shi wannan da ya musulunta a hannun ɗan shi'a Allah zai kalli zuciyarsa ba wai abin da aka ɗaura shi akai ba ina fata mun fahimta sai tambayar shi ta biyu ce, shin ya halatta mutum ya sallan farilla a halin suna tafiya a cikin jirgin sama eh, gudun kada lokaci ya kubuce wannan ya halatta malamai sun ba fatawa akan haka kuma sun yi kiyasi ne akan wani hadisi da ya tabbata cikin muslim rahimahullah hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma ya kasance in ya hau dabba duk inda ta fuskanta da shi yakan yi sallan farilla yakan yi sallan nafila don haka sai malamai suka yi kiyasi akan cewa idan mutum ya shiga jirgin sama duk inda jirgin nan ya fiskanta ko kuma jirgin ruwa ko jirgin ƙasa duk inda ya fuskanta kana iya yin sallarka fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah wannan shine a takaice sai tambaya ta ƙarshe wacce za mu kwana akan ta ya ce assalamu alaikum Allah ya yi ma malam gafara amin malam ni ne nake da lalurar yoyon fitsari to ya zan yi wajen sallah a sham kuma malam don Allah a sani cikin addu'a na gori to wanda yake da lalura akwai salisul baul akwai salisul rih akwai salisul ga’it malamai sun kasa abin gida uku akwai yoyon fitsari akwai yoyon bayan gida sannan akwai yoyon hutu za ka ji wani bai iya riƙe alola ba ƙaƙƙautawa duk sanda ya alola in so goma zai za ta warware to sai malamai suka kasa lokaci gida uku misali a cikin yini kwana ɗaya muna da awanni nawa muna da awanni 24 ko to sai malamai suka kasa 24 gida uku za mu samu awa nawa nawa kenan takwas takwas sai malamai suka ce don mutumin da yake fama da yoyon fitsari ko bayan gida idan ya zamana cewa yoyon fitsarin yana lazimta sabbiyun ukun lokaci awanni nawa kenan awa sha in ya zama na cikin awan nan sha yana cikin fitsarin ko yana cikin bayan gida baya iya ainihin samun kansa to duk sanda ya tsinci kansa a wannan hali ko da ya ji shi a cikin bawalin ko bayan gidan ba shi da bukata ya sake alola saboda lokacin ya riga ya rinjaye an samu biyun kashi uku ko da ko kashi ɗayan yana ɗan samun tsakaitawa da tsahirtawa a cikinsa amma tun da kashi biyu ya rinjaye sai suka ci to in ya tsinci kansa a wannan lokacin ba shi da buƙatan ya je ya sake alola domin ya zo don akwai wahala an fahimta amma idan ya zama na ɗayan uku ne bawalin koko bayan gidan ya rinjayesa. sa misali a cikin awa takwas ne yake samun wannan damuwa na bawali ko kuma a cikin awa takwas ne yake samun wannan damuwa na durkuso bayan gida sai suka ce to a cikin wannan lokaci duk sanda ya ji zai je ya yi alola ya sake saboda abin da ya rage na lokaci ya fi yawa fiye da damuwan da yake samu a ciki ina fata muna fahimta don haka shi sai ya duba ya ga in ya zama na kashi biyun uku shi ne yake samun matsananciyar damuwa to ba shi da bukatan koda ya ji fitsarin ma koda ya zuba ya je sake alola kawai ci gabar sallarsa hakan nan don la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko kuma illa ma ataha to amma in kuma ya zamana cewa lokaci ɗaya ne kawai bisa uku yake samu to duk sanda ya ji zai je ya samu kuma ya sake alola sannan ya zo ya sallarsa sai tambayarsa ta ƙarshe ce Allah ya karba mu malam mutum ne tambayata ta anan ita ce misali na ɗau azumi yau sai na tafi wajen karfe biyu zuwa china da saukata ban jima ba sai na ji an sha ruwa to malami ma zan iya shan ruwan dama yadda hukunci yake shine idan mutum ya ɗauki azumi a wannan ƙasar ya batta ya tafi kamar saudiya ko misra ko lubnan ko dimashka ko siriya misali to yanzu abinda hukuncin da yake anan zaka ajiye zaka ɗauki hukuncin da ke can in ka samu a can an sha ruwa to shikenan kai ma zaka sha ruwa idan kuma Allah ya taimake ka ya zanto akwai tazara mai tsawo to haka zaka riƙe hakan nan sai an sha ruwa <laughs> muna fahimta misali kamar ingila zaka ga ingila su suna sallan isha'i kusan sha ɗin dare to sai a ce misali ka tashi a nan ka sauka sai ka samu su a lokacin ne an fita lokacin eh, abin nan sahur kenan an yi asuba to haka za ka dunkule ka rike ka ci gaba da su muna fahimta idan ko misali ka ɗauki azumi a nan a yau 29 a yau sai ka sauka wancan ƙasa su suna 28 ko da bakwai to za ka sauka akan hukuncin su abin da ya daɗu a nan ya zame nafila gare ka kai don haka ko da talatin da hudu ne za ka yi a can za ka yi abin da suka ƙaru a nan duka ya faɗo cikin babin nafila sai ka ci gaba da azumi da su ana fata mun fahimta to Allah ya samu dace za mu koma kan karatu insha Allah za mu tashi yau in Allah ya da kan aya ta 26 na'am malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون to bayan Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin ya ce qala fiha tahyaun wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun a cikin ƙasa za ku rayu a cikin ta za ku mutu sannan a cikin ta za a fito da ku a wannan aya muna kan bayani jiya lokaci ya riske mu ana karanta ta da fuskoki da dama nafi da ibnu amir da kisa'i suna karantawa qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha takhrujun muna fahimta suna karantawa haka shi yasa abinda mai shatubi yake cewa bi khulfin madha fi rumi la yakhrujuna fi rida wa libas wa raf'i fi haqqi nahshala ma'ana akan karanta ayan takhrujun kamar yadda yazo a wani wuri a cikin rum ibnu zakawan shi ma yakan karanta ko da yake an samu ruwayoyi guda biyu a wurin sa yakan karanta tukhrajun a can rum kuma yakan karanta takhrujun wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amri ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون كوكما تخرجون shi yakan karanta da riwayoyi guda biyu ibn zakwan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bani adam ya ku adam wannan kira ne ga duniya gaba ɗaya har kafirai ma sun shiga cikin wannan kira haƙiƙa haqiqa anzalna alaikum libasa mun saukar muku da tufafi libas wato tufafi yuwari sau'atikum warisha wanda zai lullube al'auraku warish asalin arishu wato fiffiken dabbobi ne amma malamai sun yi bayanai da dama a kansa mai ake nufi da rishu za mu yi bayani gaba kaɗan warishan mun saukan muku da ƙawa da kuma kayayyaki na ado wali ba su takwa mun saukar muku haka kuma da riga ta jin tsoron Allah zalika khair wannan shine ya fiye muku alkhairi a kan waɗancan ababe da kuke yi zalika min ayatillah wannan yana daga cikin ayoyin Allah la'allahum yadhakkarun ko su mutane za su hankalta su koma ga Allah subhanahu Ta'ala. wannan aya tana da dalilin sauka kamar yadda ya tabbata a cikin muslim daga urwa dan abihi rahmatullahi alai ya ce da larabawa sun kasance idan mutum zai yi dawafi yakan yi tsirara mata su yi tsirara da daddare su yi dawafi sannan maza su yi tsirara da rana su yi dawafi sai su dinga bugun kirji suna cewa al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu fama bada minhu fala uhillu yau ne bangaren sa zai bayyana ko kuma dukkanin sa zai bayyana amma abin da ya bayyana daga cikin sa ni ba zan halatta sa ba laraba sukan yi wannan banda qurayshawa idan mutum ya zo yana bako qurayshawa sukan bashi aran tufafi idan ya gama dawafinsa sai ya zudda wannan tufafin ba zai sake sawa ba amma idan ya rasa wanda zai bashi sai ya je yayi dawafinsa tsirara Allah subhanahu wataala sai ce a'a ba haka na sa ku ba ban ce ku yi haka ba na saukan muku da wato tufafi da kuma kayan kawa da ado da kuma tufafi na jin tsoron Allah subhanahu wataala wannan shine ya yafi muku alkhairi wannan yana ɗaya daga cikin ayoyin Allah ko ku za ku hankalta ko ku za ku faɗaka ko ku za ku ji tsoron Allah subhanahu wataala idan ka koma ɓangarori na balaga da nahu a cikin balaga wannan ana kiransa almajaz almajazul mursal wato an yi amfani da kalma ba wurin da aka yi amfani da ita ba misali Allah subhanahu wataala ce ya bani adama qad anzalna alaikum libasa mun saukan muku da tufafi inzali anan wato ba saukarwa ba ne mun halitta muku tufafi saboda in saukarwa ne ina tufafin da aka saukar yake kaga babu shi kenan an halitta muku tufafi ma'ana an saukan muku da ruwa da aka saukar da ruwan nan zai sauka akan ƙasa idan ya sauka akan ƙasa ƙasa za ta fitar da tsiro idan tsiron nan ya fita daga waɗannan ababe da aka tsaran muku da shi shine za ku sarrafa ku mai da shi tufafin ku na sawa muna fahimta misali kamar tufafi daga mai ake tufafi daga auduga auduga ta taba samun kanta ruwa bai sauka ba kaga sai ruwa ya sauka sannan auduga ta fito sannan mutum ya dauke ta sannan ya sarrafa kenan Allah subhanahu wataala yana so ya ce mana Allah ya halitta mana tufafi koko ya saukan mana da ruwa wanda dalilin wannan ruwan ake samun abin da za a sarrafa tufafi da shi ina fata muna fahimta warisha asalin arnish yadda nace gashin dabbobi ana kiran shi arnish ne saboda yana kawata su yana lullube su yana kare su daga ruwa yana kare su daga dukkanin abin da zai cutar da su sibawahi yana cewa firishi min minkum wa hawaya ma'akum wa in kanat ziyaratukum limama sai malamai suka kai ruwa rana wurin bayanin abin da ake cewa arrish mujahid da ibnu zubair da dhahak radiyallahu anhu suka ce in an ce arrish jam'in sariyash ma'anansa almal wato kuɗi mun sauka muku da tufafi sannan kuma mun saukan muku da kuɗin da in tufafin ya yi dauɗa za ku iya siyan abin da za ku wanke tufafin da shi ibnu jarir ya ce rahmatullahi alai wato in aka ce arrish shine al'asas kayan ƙawa wa ma zahara min al da kuma abin da zai bayyana na tufafi shine ake ce da shi Arish. da yawan malamai sun yi bayanai da dama akan abin da ya shafi Arish amma maganar a dunkule wato duk abin da ɗan adam zai yi amfani da shi wurin ƙawa ta kansa wannan ana kiran shi arish kayan ƙawa wale ba su taƙawa da kuma ainihin kaya na jin tsoron Allah subhanahu ta'ala shin akwai wasu kaya ne wanda ake jin tsoron Allah da su malamai sai suka yi bayani daban-daban an samu daga qatada ya ce libasu taqwa kaya na jin tsoron Allah ma'anahu al-iman abinda ake nufi shine imani bi ma'ana mun saukan muku da tufafi mun saukar muku da kuɗin da za ku wanke tufafin da shi sannan kuma mun saukar muku da imani duk wanda ya bi imanin nan ba zai taɓe ba an kuma samu daga ma'abadul juhani radiyallahu an ya yace abinda ake nufi da libasu taqwa kayan jin tsoron Allah shine alhaya wato kunya saboda duk mutumin da ba shi da kunya ya lalace ya asara ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga wani mutumin madina yana tsawata wa wani a game da abin da ya shafi kunya sai ce da'ahu rabi da shi fa haya a khairun kullu ita kunya dukkaninta alkhairi ne gaba daya wasu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi da libasu taqwa kamar yadda aka samu daga ibnu zubair radiyallahu an bi sanadin da'if ya ce khashiyatullah wato shine jin tsoron Allah subhanahu ta'ala an samu daga abdurrahman bin zaid Ya yace abinda ake nufi da libasu takwa ma yattaqillaha fayuwari aurata shine abinda mutum zai ji tsoron Allah da shi kuma ya kare al'aurarsa kenan da wannan muke iya fahimta musulunci yana da girma kwarai da gaske saboda bai yadda ka bayanar da al'aurar ka ba sabani yadda zaka gani wurin waɗanda ba musulmai ba akwai mutumin da muka zauna da shi a lokacin da muna sabis a faiko mina ba musulmi bane baya kallon alqibla a cikin platon kawai shikenan sai tube zindir. menene hujjarsa wai a'a saboda ai duka nan maza ne a camp akwai abubuwa na lalacewa da suke faruwa daban-daban ni idanuwa na sun ga da yamma zaka ga mata tsirara suna wanka a camp ina ga wanda ya je service kila ya ga irin waɗannan abubuwa mu ma mun gano su to kaga don mutumin da ya san Allah subhanahu wa ta'ala san addinin sa babu yadda za a yi irin wannan yanzu misali ka gaya mani wani mutum musulmi wanda ya san musuluncinsa hankalinsa na jikinsa wanda zai yi tsirara ya ɗauki tawo da ce ya tafi wanka da rana sai dai wanda ya zari a don haka sai Allah ya ce ya saukan mana da tufafi wanda za mu kulle al'auran mu da kuma tufafi na jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shine imani zalika khair wannan shine alkhairi gare ku zalika min ayatillah wannan yana daga cikin ayoyin Allah gare ku la'allahum yadhakkarun ko su za su hankalta ko su za su faɗaka libasu taqwa idan muka duba anan za mu ga yazo da ruf'a sannan kuma akan karanta shi da nasba wato idan aka karanta shi da raf'a kamar yadda muke ganin sa wawun anan malamai sun ce wawul isti'naf ita ce wawun ta farkon magana wa libasu taqwa kayan jin tsoron Allah zalika khair wannan shine fi alkhairi gare ku wurin taujihi sai malamai suka sassaba aka ce zalika anan shine zamirun a'id ya'udu ila al yana komawa zuwa ga mubtada bi ma'ana walibasu taqwal musharu ilai da kuma tufafin jin tsoron Allah da aka yi nuni da shi wannan shine fi muku alkhairi don haka zalika anan kana iya cewa na'atun ne na libas ko kuma kace atfu bayan ko kuma kace badal al-arabci saboda duk abin da za ka iya i'rabinsa badalu kana iya i'rabinsa atfu bayanin illa fi mawdi'ain sai a wurare guda biyu misali kaman eh, a cikin can cikin suratul shu'ara eh, wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun wannan kaga badal ne abinda ake nufi da badal abinda na daya yana iya tsayawa a madadin na biyu ko ko shi na biyun ya tsaya a madadin na daya misali annabi hudu yana ce da mutanensa wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'amin wa bane idan da ba qur'ani bane yana iya cewa wattaqul ladhi amaddakum bi eh, eh, amaddak wattaqul ladhi bi jannatin wa bane ba sai ya ce amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi jannatin da sauransu ba to wannan shi aka ce da shi badal wasu malamai suka ce eh ya halatta ana iya faɗin haka sannan kuma ana karantawa wali ba sa taqwa zalika khair wanda ya karanta da nasba wato zai kasance afu ne ala warisha bi ma'ana ya bani adama qad anzalna alaikum libasa yuwari sau'atikum warisha wa anzalna alaikum libasa taqwa kenan kama akwai wani wato fi'li wanda yake muqaddari ne wanda aka share amma sai ba a bayyanar da shi ba wanda yake karantawa libas shine nafi da ibnu amir da kisa'i su ne suke karantawa wali ba sa taqwa ina fata muna fahimta na'am wa idza fa'alu ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum kama akhraja abawaykum min الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يا بني آدم يا كو يا أن آدم دك كرا حد كافر سنشي كتشكي la yaftinannakum shaytanu kar ku yadda shaydan ya fitine ku kama akhraja abawaykum min aljanna kamar yadda ya fitini iyayenku a cikin gidan aljanna har sai da ya fito da su daga cikin ta kaga anan ma an ce aljanna amma ba a ce ga sunanta ba to tunda an ce aljanna kaga ni ba ni da ikon da zan ce ai ga sunanta <laughs> ina fata muna fahimta kamar wani mutum ne da zaka ce da shi ai Allah subhanahu wataala wa kana arshuhu ala alma ya kasance istawa alal arsh ya daidaita akan al'arshi sai ya ce da kai ah, to wai gabanin ya halicci al'arshin aina yake to wannan wata tambaya ce wacce shi bai bada ansa ba ni kuma wa da zan samu ansa muna fahimta ya bani adama ya ku yan adam la yaftinannakum ash-shaytan kar ku yadda shaytani ya fitine ku kama akhraja abawaykum min aljanna kamar yadda ya fitini iyayenku ya fidda su daga cikin gidan aljanna yanzi'u huma yana tubewa daga jikin su libasahuma kayayyakin huma li yuriyahuma sau'atihima domin ya nuna musu al'aurarsu da wannan muka yi bayani don mutumin da kaga yana jajircewa ya tsaya wurin bayanar da al'aurarsa to yana ɗaya daga cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fishi da shi don ba wanda zai bayanar da al'aurarsa sai wanda Allah ya fishi da shi hasali bayanar da al'aura alama ce ta mutanen da Allah ya fishi da su shi yasa akwai wani ɗalibin mu na Apoli lecturer ne yana bani labarin wata yarinya ta zo project wurin sa sai ta sanyo matsatsun kaya ka san wai akwai wani yare da suke da shi wai in kind or in cash ko dai a baka jiki rababa ko ko a a baka dukiya kai yanzu ya rage naka da ya ta zo sai ce a ba zan saurare ki ba me yasa ta yace saboda ke kin sanya kaya irin na waɗanda Allah subhanahu wataala ya fishi da su tace ya zai faɗi haka yace mata a cikin bible shin baki karanta cewa annabi adam da hawwa'u ba alaihi masallatu Allah ya saukar da su daga wani gida tace ta karanta wani gida ne aljanna sakamakon me sun ci itaciya to da suka sakko da kaya suka sakko koko tsirara tace tsirara yace to ai tsirara kike yanzu me yasa Allah ya saukar da su daga aljanna saboda ya fusata da su ashe kenan kaga duk mutumin da zai bayanar da al'aurarsa wannan yana ɗaya daga cikin wanda Allah ya shi da shi kuma yadda na ce abin mamaki zaka ga har da yaran mu musulmai mata wai su matsi su ɗamke jikinsu wai suna ganin wannan shine wayewa kuma duk telan da zai taimaka wurin wannan ɗinki shi ma ya shiga ciki duk telan da zai ɗinka ma yarinya kayan da za ta fito ta yi lalata da shi a cikin gari shi ma yana da wani ɓallin zunubin da za ta samu da nassin hadisi saboda duk mutumin da ya nuni kan alkhairi shi ma yana tarayya wurin samun lada duk ko mutumin da ya nuni wurin sharri shi ma yana tarayya wurin samun zunubi har aka samu dinkuna daban-daban show me your chest show me your back nuna mana na nuna nuna mana bayanki sai kaga yarinya ta yi dinki kusan don rabin mamanta waje ba ta jin kunyan Allah subhanahu wata'ala ba ta jin kunyan dattawa ko kuma ta bude baya kafada da kafada don rabin bayanta a waje wai show me your back kuma dama dai bayan yana da kyan kallo ne dama kila a ce inda ya halatta da sauki don wani bayan in ka ganshi inda ka san na manomin kawai haka yake amma haka za a bude shi manoma su yi hakuri na zage su <laughs> wai ko kuma a wai wani ɗinki wai shi paralyze hannu ɗaya ne za a yi ba hannu ɗaya ko ko a'a yarinya ta je ta wani irin ɗinki daga kan ainihin ƙirjinta a matse ko ya ta daga ainihin hannunta kana kallon ƙirjinta bai dame ta ba ko kuma kafafu a skate ta ko ina a buɗe duk yadda ta jefa kafafunta zaka ga ainihin kafafunta a waje wai kuma telan da zai ɗinka wannan wai musulmi ne wai kuma da cewa yayi sana'a maimakon abin da kai ya kamata kai in ta zo ka faɗakar da ita ka jawo hankalinta bai dace ki wannan ba sannan kuma mata su a nasu tunanin wai in ba su yi wannan ba ba za su yi kasuwa ba kuma a lokacin da kike wannan a lokacin kike samun zubewa domin mutumin banza wanda ba ma na Allah ba shi ma kyamanki yake zai ce ba zai aure ki ba na ba ku labari akwai yaron da ya zo wani lokaci can ya same ni ya ce wata yarinya ta mallake masa bai rabu da ita ba sai da ya santa ta san shi sai na ce to ai Allah ya taimake ka sai ka aure ta sai ya ce a'udhu billahi malam yadda ka ji haka yadda ka ji haka na ya shin gabanin ka ta san wani ce shi ya fara bata ta na ce to tunda kai ka fara bata ta a rayuwa an ta aulawa hakai ne ka cancance ta ka aure ta ya ce a wai shi baiwa Allah yake so kin tsatsiya hafiza alqur'ani to matan ma ina so su san cewa ashe kenan bara gurbi ke ma gudun ki yake yi lalatacce gudun ki yake yi bare ki ce zaki zaki nuna al'auraki zaki nuna jikinki wai kina ganin kin waye wallahi ba wayewa bane kuma abin tausayi ne akwai mutumin da yazo ke bani labari shaka yana ce mani akwai wani hotel nan in ka haura kafin ka kai gada ba ta nan ba ta can kafin ka kai akwai hotel yace yaran mu yaranmu ya ce ƙanana under age shekara sha shida sha bakwai sha tara nan ake samu wai akwai wasu musammayat sunaye daban-daban 3 in 1 wannan shine liwa'i akwai mata alhaji maɗugo abubuwa daban-daban ya ce hadda matan aure wai ana kama su a wannan wuri suna zuwa lalata sannan yake ce mani wai da aka kama su suna bayanin akwai wanda yake fanite dubu goma ne wannan shine wanda za a yi direct contact wanda ke ba condom idan mutum zai kwanta da mace wanda babu condom to wannan dubu goma ne dare daya amma inda condom wannan bai cika kuɗi ba shine ainihin dubu biyar amma kuma idan ta baya ne za a zo wannan farashin yakan kai misali ma dubu sha biyar har dubu ashirin sannan a dare daya ba fa dukkanin daren bane dubu sha biyar yarinya dubu sha biyar biyar biyar tana iya tarayya da maza goma a dare daya kaga ta samu dubu ɗari da hamsin kenan da haka waya ya ce fankaceciyar waya haka suke rike da ita yaran mu musulmai to teloli su yi haƙuri su sun taimaka wurin lalata waɗannan abubuwa saboda idan da bai ga ɗinki ba ya yaransa zai biya bare har ya yi mararin sha'awan barin ta sama wacce ashe kenan dole kuma teloli kuna da gudunmawar da za ku baya don matar da ta kawo maka ɗinki ko ko yarinyar da ta kawo maka ɗinki na lalacewa bai kamata ka shiga ba idan ka bar halal don kunya Allah zai azurta ka da wata halaliyan fiye da wacce ka bari wannan ita ce ka'ida amma ka ce a ina tsoron abu ya su buce min ban san yadda zan yi ba to zaka faɗa cikin wahala kuma ka taimaka wurin lalacewa yan uwanka musulmai malamai sai suka yi bayani kan abin da ya shafi al'aura shin menene ake cewa al'aura imamu malik ya ce as-surra aura cibiya ita hakan nan guda ɗayanta ba al'aura bace ba abu hanifa ya ce an rukbatu aura amma gwiwa a wuri na al'aura ce imamu shafi'i ya ce da gwiwa da ainihin cibiya dukka ba al'aura bace menene dalilin ka imamu shafi'i ya ce ya tabbata a cikin bukhari rahmatullahi alai hadisin anas radiyallahu an anas yana cewa Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya kewaya bayan gari ina rike da ainihin butarsa da zai ainihin yi tsahara idan ya durkusa sai na gansa fa kashafa hatta ra'aitu bayada fakhiri sai ya dauke sa har sai da naga farin cinyarsa Imam shafi zai ce to da al'aura ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai bari anas radiyallahu anhu ya ga hasken cinyarsa ba Ya ce da wannan ni a na nake cewa cinya ba al'aura ce. sannan ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da bai da lafiya abubakar da umar da aliyu sun shiga radiyallahu anhum bai jirkita ba ana kallon hasken cinyarsa har sai da usman radiyallahu anhu ya sallama zai shigo Ya ce ku dakatar da shi mai yasa Aisha ta tambaye shi ta ce ya ba zan ji kunyan wanda Allah yake jin kunyan sa da mala'ikunsa ba ashe da wannan Imam Shafi'i ke cewa wato cinya a wuri na ita tsurarta kadai ba al'aura bace amma malamai suna dabda su ittifaqin cewa akwai al'aura khafifa akwai al'aura mughallaza akwai al'aura wato mai zafi akwai sassauka cinya tana ɗaya daga cikin ainihin al'aura sassauka amma mughallaza ita ce farjin mutum gaba ɗaya wannan ya haramta mutum ya bayyanar da shi har ma imamul qurtubi ya kawo cikin sabanin da malamai suka yi idan mutum ya bayyanar da al'aurarsa wasu malaman suka ce ba shi da sallah sannan kuma ya ce idan mutum ya kalli al'aurarsa wannan mutum shi ma ba shi da sallah ya kawo sabanin malamai daban-daban domin ya nuna mana girman mahimmancin kare al'aura musamman ga ɗa musulmi shi yasa malaman fiqh suke cewa bai halatta ba wacce ba ta kallon alƙibla ta yi jinyan mai kallon alƙibla bare har ta kalli al'aurarta wacce ba ta kallon alƙibla in ji malaman fiƙihu bai dace ta yi jinyan mai kallon alƙibla ba bare har a ce ta kalli al'aurata, to amma yanzu ka duba mu koma bayan mu ya kai ga ba ma wacce ba ta kallon alƙiblan ba wanda bai kallon alƙiblan shi ne zai zo ya tsaya kan al'aurar matarka kullum kuma idan magana ta taso za mu yi magana za mu yi ihu amma har yanzu mun kasa ɗaukan mataki na canji ko na gyara dole ne mu tsaya mu gyara wannan al'amari yaran mu musa su yi wannan karatu su koye shi da kyau domin ya zanto wurin mata sai mata wurin maza kuma sai maza wannan shine abin da ya kamata na'am malam muje to abin nan malaka cewa Allah subhanahu wa ya ce kama akhraja abawaykum min aljanna Yanzu yanzi'u anhuma libasahuma li sau'ati sawatihima yana tube musu kayayyakin su domin ya nuna musu al'aurarsu innahu shi shedani yarakum huwa wa qabiluhu yana ganin yana ganin ku da shi da rundunarsa alqabil malamai sun saba mujahid yace abin da ake nufi aljinnu wal ins wato ma'ana da shi da aljanu da shaidanu suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su sannan aka samu a wani ƙaunin abinda ake nufi da qabil Shaidani da shi da ayarinsa gaba ɗaya suna kallon ku min haisu la tarawnahum ta inda ku ba ku ganin su sai ma ce da wannan ake iya gane cewa Shaidani ko ko aljani ba iya ganin sa amma lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata cewa ana ganin aljanu dan ya tabbata a cikin bukhari rahmatullahi alaihi hadisin abi huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba sa tara zakka sai ya zo ya ga an ɗibi dabino bayan an ɗibi dabino yau washe gari ya zai sake gani an ɗibi ya ce to yau dai kan sai na ga wane ne yake zuwa ɗibi wannan dabinon wanda aka ɗaura ne amana a kai yana nan sai ga shaidani ya zo zai ɗibi dabino sai abu huraira ya kama sa da ya kama sa sai yace don allah kamar rai ka yi haƙuri kamar rai ka yi haƙuri karka kai ni wurin manzon Allah ba za ka sake gani na ba Abu Hurairah radiyallahu anhu yace muka kulla yarjejeniya na tafi na baiwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam labari Annabi yace alaihi salatu wasallam ƙarya yake zaka gansa zai dawo Abu Hurairah yana cikin sallah sai gashi nan ya sake zuwa Abu Hurairah sai kama shi radiyallahu anhu yace yau dai kam babu wanda zai raba ni da kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba su hakuri yace to dakata na maka alƙawarin ba za ka sake gani na ba bari in baka wani lakani ko sirrin da duk aljanin duniya yana tsoronsa menene shi yace ka je ka rike ayatul kursi duk aljanin duniya yana tsoron wannan aya Abu Huraira radiyallahu anhu ya je wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya baiwa Annabi labarin yadda suka yi Annabi sai ce ama innahu kadhub lallai shedani makaryaci ne amma a wannan karo ya maka gaskiya abin da ya faɗa wannan gaskiya ne kenan da wannan muke iya fahimta a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana ganin aljanu saboda khususiyya irin ta annabi amma baya ga wannan lokaci sai kuma lokacin annabi Sulaiman wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya huwace masa kamar yadda ya tabbata a cikin Muslim rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya ce laqad tafallata alayya iblis shedani ya gilmo mani sai na kama sa sai na tuna addu'an dan uwana annabi Sulaiman da yake cewa rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab yace in bacin na tuna wannan addu'a da zan daura wannan shedani za ku wayi gari yara suna wasa da shi a wannan gari amma saboda tuna addu'ar sa shi yasa sai na saki wannan shedani sai ya sa to kenan baya ga shi ba a ganin shedani amma innahu yarakum huwa wa qabiluhu shi shedani da shi da rundunarsa suna ganin ku min haisu la tarawnahum ta inda ba ku ganin su shi yasa Malik bin Dinar radiyallahu anhu yake cewa inna aduwwan la tara lallai makiyin da baka ganin sa to yana da wahalan ka yaƙe sa shi yasa an bacin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala zaka tsaya kayi mamaki ga ta ina ne mutum zai iya faɗa da aljanna baka ganin sa baka san launinsa ba amma Allah cikin rahamarsa ga wannan al'umma sai ya sanar da ɗan adam ya haɗa wasu abubuwa aljani baya son sa amma ka duba kai a cikin ƙwaƙwalwarka a hankalce abinda baka ganinsa ta ina ne za ka faɗa da shi saboda ko al'amari ɗaya ne misali zai same ka da zaka shiga ɗaki misali ka yi sallama ka shiga sai kawai ka ji murya a ce da kai barka da zuwa ai tuntuni nan mun shirya liyafa kai muke jira amma ba ga mutane ba ba na jin ka kwana a wannan ɗaki saboda baka gani to amma abin nan da baka ka ganinsa, kuma Allah ya sanar da kai abin da zaka iya haɗawa kuma ka yaƙe shi kaga wannan taimako ne da Allah subhanahu ta'ala? inna ja'alna shayatin awliya lallai mu mun sanya shaidanu su zanto waliyai majibinta lilladina la yu'minun ga waɗanda ba su yi imani ba da wannan muke iya fahimta inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila bayin Allah waɗanda suka bi Allah suka tsaya ma Allah subhanahu ta'ala, shedani babu abin da ya iya da su innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun waɗanda suka kafirta suka zanto suna bin tafarki irin na shedani to su ne shaidan Allah yake bashi iko a kansu amma mutumin da ya bi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsayu da imani shedan baya iya masa wani abu hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun wash-shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun shedani yakan saukawa mutum mai tsananin zunubi mai tsananin ƙarya da kage da kuma kin bin Allah subhanahu ta'ala amma idan ka tsaya ma Allah ka bi Allah subhanahu ta'ala to shedan baya son duk abin da zai gilma ya sa ya bi hanyar ka baya bukata muna fata Allah ya daura mu akan shedani وإذا فعلوا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء wato har kullun shaitani ya fi mu'amala da soyuwa ga ɗan bidi'a akan kafiri saboda shi wato yakan kawata maka bidi'ar ka addini ce misali in ka koma can surar da muka baro a baya suratul an'am wacce take karantar da mu halayya da shirka irin na ainihin mushrikan qurayshawa ya mana bayani abubuwa daban-daban daban-daban daban وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء dabbobi ne daban-daban daban-daban ba Allah bane subhanahu ta'ala ya haramta musu ba ba shi yasa su ba amma suka haramta ma kansu suka ce wannan dabba ba za a ci ta ba wannan ba za ta yi ɗawainiya ba wannan ba za ta yi huɗa ba irin wannan birbishin jahiliyar aka samu yanzu a ƙasar hindu akwai wani addini ana kiran hindus a kasar indiya yanzu wannan addinin saniya suke bauta ba za a ci ta ba ba za a yanka ta ba ba za a sa ta huda ba za a ta kiwanta ta yi lublub ta yi lafiya ta yi kiba ta yi jiki in ta mutu don kanta sai a kai a yanka abin a kai a kona kaga wannan jahiliya ce irin ta eh, gabanin zamanin annabi sallah yanzu haka a indiya akwai wani addini wanda su kuma beraye suke bauta za a kiwata su a dinga sa musu abinci su yi ɓulɓulɓulɓul har ma saboda mutuncin ɓeran ma da karamcinsa a wurinsu in ya mutu don kansa ba za a iya yadda shi ba sai a bar ya tsutsa idan mutum na da wata bukata ta urata irin ta haba haba Allah biya min sai ya zo ya shiga cikin wannan warin da ɗan ya dinga ibada kaga wannan jahiliya ce to duk irin waɗannan ababe gaba ɗaya za ka samu abu ne wanda yake jahiliya shaidanu suka kawo a ce ka je ka yi ma wane yanka je ka baiwa wane kaza abin da ya shafi bauta da hatta azumi wannan kaga watan da ya shuɗe sha'aba ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alai hadisin aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya yawaita yin azumi kamar yadda yake yin sa a sha'aban ya tabbata annabi a wata riwayar ta aisha radiyallahu anha yakan azumci da gaba ɗayansa amma sai aka wayi gari bid'a sai ta sauya al'amura sai aka ce akwai wani abu sunansa azumin tsofaffi duk wani hadisi da ya zo kan magana rajab na azumi bai inganta ba ga ainihin azumin da annabin ya yi kuma in har annabin mutane suke so shi ya kamata su yi koyi da shi sallallahu alaihi wasallam amma sai aka bar abin da ya yi wanda bai yin ba kuma sai aka koma aka yi riko shi to har kullum bidiya haka take abin da bai da asali sai a masa asali a masa fenti a gyara shi a inganta shi amma mai asalin sai a yi fada da shi kuma a kore shi muna fahimta wa idza fa'alu fahishatan qalu idan suka aikata alfasha sai su ce wajadna alaiha aba'ana mun samu iyayenmu ne akan wannan aiki da kuka ga muna yi wallahu amarna biha Allah kuma shi yace mai wannan alfasha abinda suke aikatawa kenan kaga ko lokacin da sunna ta fito tana bakuwa ka al'amuran kenan haba malam wane da malam wane a ce wai duk wannan dan yaron ya fi su karatu shi din wa ai duk su ma sun yi kaza sun yi kaza to wannan ya samu asali wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun shin ko da iyayensu ba su san abin da suke ba ba za su shiryu ba sai su ce shi kenan za mu bi iyaye a walau kana shaitan ya ila azab sa'id shin wanda ya faɗi wannan ashe shaitani ba yana kiransa bane zuwa ga azabar wuta wa idza fa'alu fahisha in suka aikata alfasha qalu sai su ce wajadna alaiha aba'ana mun samu iyayenmu ne akai wallahu amarna biha kuma Allah ne ya ce mai wannan alfasha kaga da wannan muke iya fahimta wai dan duk gari gaba ɗaya ka samu suna aikata wani aiki wanda ba daidai ba babu dalilin da zai sa ka ce ai duk gari tunda suna yi nima zan bi su babu dalili sannan ba hujja bane ka ce ai iyaye na haka na taso na samu suna yi ba hujja bane ko da iyayen naka ba sani ba ko da ba akan shari'a suke ba sai ka bi abin da suke akai wannan kuskure ne qul ka ce da su inna allaha la amuru bil fasha lalle Allah subhanahu wa ta'ala baya umurni da alfasha ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun shin za ku faɗi abin da ba ku da sani ne ba ku da ilimi a kansa ku jingina ku ƙirƙira ku kaga zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ashe da wannan muke iya fahimta waɗanda suka gabata daga cikin mushrikan Qurayshawa sun gwama ababe guda biyu na farko alfasha wacce za su aikata sannan na biyu kirkiran ƙarya a jingina zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah baya alfasha bai yadda da alfasha ba bai ce ayi alfashan ba shi yasa ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun in kaji an ce alfasha alfasha babu wanda yake umarni da alfasha in ba shaidani ba ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء شيطاني ينا أمرنيني دممونا أيكي دكم الفحشاء لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر duk wanda zai bi tafarki irin na shedani to shedanin yakan yi umarni ne da mummunan aiki da kuma alfasha ashe kenan kaga idan kaga mutum yana aikata alfasha idan ka ga mutum yana aikata abin da ransa ya so to wannan ƙarini aboki ne na shaidani ba Allah bane subhanahu wataala ya sa ba ke yasa Allah ya ce qul inna Allah la ya'muru bil ka kace Allah subhanahu wataala baya umurni da alfasha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun shin za ku faɗi abin da ba ku da sani ga Allah subhanahu wataala ke yasa ka duba kaga duk inda kaga addini yayi ƙarfi mutane sun yi riko da addini da gaske za ka samu alfasha takan yi karanci a wannan wuri an taɓa lura kuwa duk sanda kaga mutane suna bin Allah subhanahu wa ta'ala sau da ƙafa sannan suna ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan rukunin ko wannan tsakanin zaka samu alfasha takan yi karanci amma duk mutanen da zaka ga ba annabi suke bi ba sallallahu alaihi kai da kafa ba karantawan qur'ani suke bi ba to a wannan rukunin zaka ga alfasha ta yawaita idan baka lura da wannan baka lura ka sa ido ga gani saboda duk inda qur'ani yake sunna take dan baya iya shiga wannan wuri amma inda aka ce maka wasu abubuwa daban wanda ba wannan din ba to shedani yakan samu mashiga ya je yayi abin da ya ga dama sannan kuma ya hautsu na kan mutane muna fata Allah subhanahu wataala ya mana taimako ya taimake mu akan bin alqur'ani da bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam Eh, an ce da ni lokaci yayi ban san ko malam na da sa ba na'am na'am to wannan tambaya ce guda daya mun sha bayanin ta ina ga wanda ya rubuto ta bako ne a wannan wuri yana cewa shin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san gaibu to alqur'ani abin da ce game da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم min لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ni dai ka ce ba zan iya tsina nama kaina cuta ba ba zan iya kare ba zan iya baiwa kaina amfani ba idan ko da a ce ni na sani na san gaibi to da na yawaita alkhairi da kuma cuta ba same ni ba kaga da wannan muke iya fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai san gaibi ba sannan Allah subhanahu ta'ala yana cewa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah shine masanin gaibi baya bayyana ma wani daga cikin mutane gaibinsa kenan annabi bai san gaibi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai an sanar da shi قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله كتي بابو daga cikin ma'abuta sama ko ƙasa babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu ghais wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الله يا من بياني أدنقلي ya mana bayani a dunkule subhanahu ta'ala ya mana bayani a fayyace cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai san gaibi ba sannan kuma mun karanto abubuwa da dama waɗanda suka faru ababe da dama kai har a gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan abu ya faru aisha radiyallahu anha wace ce take ga annabi sallallahu alaihi wasallam mata take amma abu ya zo ya faru annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda bai san gaibi ba ya tura ta gida ya ce ki je gida har sai mun ga abin da Allah subhanahu ta'ala ya hukunta da annabi ya san gaibi da a lokacin nan kai tsaye zai fito ce da mutane kai wannan abu ba haka yake ba amma saboda bai san gaibi ba sallallahu alaihi wasallam yace ki je gida har sai mun ga abin da Allah subhanahu ta'ala ya hukunta sannan kuma an yi sallah wata rana sai wani a bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi annabi bayan yayi sallama sallallahu alaihi wasallam sai ya waiwayo ce waye cikin ku ya faɗi wannan magana wane ne cikin ku ya faɗi wannan magana kowa ya ja bakinsa ya shiru annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya san gaibu sai ce kai kai ne ka faɗi wannan magana sannan ya tabbata a cikin sunan wata rana an kawo wata gawa an mata sallah bayan an yi sallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya tashi yace ayyun minkum min bani fulan a cikin ku a wannan taro wane ne ƴan uwan wane kowa ya ja bakin sa ya shiru da annabi ya san gaibi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sai ya nuna shi mutumin da ya taso daga baya yace kai kai ne dan uwansa ya kai shiru amma sai da ya maimaita sau uku sai wani mutum ya ce ga wani dan uwan wani ne sai annabi ya ce ah, to shin kaji ina ta tambaya ina cigitawa mai ya hana kai magana a shaida annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san gaibi da ya nuna shi kai tsaye amma kuma bai haka din ba to da wannan muke son mu sani cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam bai san gaibi ba sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a wallahu a'lam abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada na'am abinda muka yi kuskure Allah kuma ya yafe mana wannan bauta da muke ciki Allah ka sanya mu daga cikin wannan za'yanta jiya akwai wasu bayan Allah da suka kawo Qur'ani sadaka suna neman addu'a Allah da mu da suka biya mana bukatun mu abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda za mu iya kuma Allah ka sauke mana abinda ke ba mu tsoro Allah ka mana maganinsa wanda suke cikin kunci Allah ka yaye masu wanda ba su da matsuguna Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya waɗanda suke neman aure Allah ka haɗa su na mazaje na gari waɗanda suke neman haihuwa Allah ka ba su zuriya tayyiba waɗanda suke da fantararrun ƴaƴaye Allah ka shirya musu waɗanda ba su da lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك